Ƙasashe shidan sun haɗa da Kamaru, Masar, Kenya, Rwanda, Tanzania da Mauritius. Ghana dai ta aika da manja da kashu ga Kenya da Kamaru, yayin da Kenya ta aika da gahawa, ganyen shayi da kuma batiran mota zuwa ga Ghana. Yayin da yake jawabin ƙaddamar da taron ƙara juna sani, wanda yake jami'ar Ghana ke shiryawa duk shekara, wanda aka yi wa takin ta kasuwar Afirka domin tabbatar da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa ta hanyar AFTA. Dr. Farid Ata ya ƙara da cewa, kafa AFTA a shekarar 2000 2018 na ɗaya daga cikin mafi kyawun lamarin ci gaba da ya fito daga Afirka tun lokacin da aka kafa ƙungiyar tarayyar Afirka. Masana na nuni da cewa wannan cinikayyar da suka fara tsakanin su zai taimaka musu da 'yan kasuwansu baki ɗaya. Nuhu Ilyasu, malamin ilimin harkokin kuɗi da tattalin arziki a Jami'ar Islama da ke Ghana ya ce. One of the advantages ni kama kuɗin kaya a zo kasa because restrictions na. Ɗaya daga cikin amfanin da za mu samu shine za a samu raguwar tsadar kaya domin shingen shigowa da kayayyaki da harajin da ake saka wa kayayyakin da ake shigowa da su waɗannan za a kawar da su sai a samu sauƙin safarar cinikayya tsakani idan an yi haka sai mutane su samu aikin yi kuma kasuwanci ya bunƙasa kuma gwamnati ta samu harajin da za ta yi wa al'umma aiki hakan zai taimaka waɗannan ƙasashe wajen ci gaban su a rage talauci kuma duk kuɗaɗen da ake samu za su tsaya a wannan nahiyar ba tare da sun kai ga wasu waje ba shi ma masanin tattalin arziki hamza adam Tijjani ya ƙara muryarsa akan yadda wannan cinikayya cinikayya ta afta za ta taimaka wa kasashen afirka baki daya zai yi taimaka ma afirka a samu wato kasuwa mai girma misali mutumin ghana zai iya shiga najeriya togo kenya da saura kasashen da yake sun amince da wannan yarjejeniya na afta don gudanar da kasuwanci sa'annan kuma afta zai taimaka wurin matsaloli da ake samu wurin wato tsallake iyakoki da muke da suna kasashen afirka to babu shakka idan wannan kuma an ya tabbatar da shi za a samu ana cinikayya cikin sauki sa'annan kuma na ƙarshe ababen da ake samu cikin kasashen Afirka wannan cibiya na AFTA za ta tabbatar da cewa ana iya sarrafa su yadda za a yi a kai su wani matakin da idan an kai kasuwa za a sayar a samu farashi mai kyau. Nahiyar Afirka baki daya ana sa ran nan gaba tattalin arzikin ta zai je sama. Ana sa ran a shekarar 2023 adadin kayayyakin zai ninka su uku yayin da kasashen suka kara karuwa Manazarta sun yi imanin cewa cinikayya tsakanin yankuna na iya tashi zuwa ƙalla kashi 33 cikin 100 a cikin shekaru shekaru goma masu zuwa tare da faɗaɗa kasuwancin mutane biliyan ɗaya da ɗigo biyu. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.